yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan alheri a gare ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuna tare ne da shirin yau da gobe da wannan la'asariyar Laraba goma sha biyar ga watan Afrilu. Shirin da kuke ji kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. Da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa. Jamila Kabiru Fage. Da Mahmud Lalo. Da ni Halima Jumrau. Yau Laraba ranar da muke gabatar muku da shirin siyasa zalla kuma yau dan iya ya na ikara ya gano inda ya shige tun bayan zaɓe. Za ku ji hirarsu da na ikara kuma za ku ji filin karin magana yau har ma da ƙari. Yau zauren matasa ya mai da hankali ne kan matakin da hukumar zaben Najeriya INEC ta ɗauka a wasu jihohin da suka hada da Taraba. Ibrahim Abdulaziz ya tattauna da wasu matasa da shugabannin wata ƙungiyar sa ido kan zaɓe a Najeriya. yanzu a waɗannan jihohi za a sake yanayin zaɓuka kuna ganin za ta canza zani in hukumar zaɓe ta ɗauki mataki jami'an tsaro su yi aikin su yadda ya dace mutanen aine su yi aikin su yadda ya dace a sa ido akwai masu yawo da kuɗaɗe Wace irin gudunmawa kowa zai iya badawa musamman ma a Taraba domin ganin an yi zaɓen nan lahiya an wanye lahiya. a guji shiga rudanin siyasa a guji haɗa siyasa da addini a guji haɗa siyasa da addini kafin ku ji amsoshin tambayar mu ta jiya halima abdullahi na tafe da filin dafe dafe a wannan madafi nawa na tanadi zan yi muku miyar gyaɗa ne to yanzu dai ku gyara zama ku ba mu hankulanku ku sha labari a wannan dandali namu na yau da gobe masu sha'awar labarin ɗan iya ku ƙara matsowa na ikarahwa ya samo mutumin kuma sun tattamna ga labarin ɗan iya. yau da ganin ɗan iya na ce a ɗan uwa ina ka nitse ne na ji ka shiru na ce ai kwana biyu na dinga neman ka har majalisar ku ta masu zaman zuru ɗan iya ce bari kawai ɗan uwa ka san bana muta waru saboda addu'o'in da muka dinga kan harkar zaben ƙasar mu ta gyaru yanzu dai ka ga babu murɗiya da sibar na bayyan ƙur'u jiga ya riga ya jijjiga jimirin jagwalgwala zaɓe daga wasu tsiraru saboda har aka kammala zaɓe babu wani gurbin da aka baiwa tsagiru don kuwa talakawa sun riga sun gane yanzu fa cewa lallai su ne dakaru da ka iya kawo sabon salon sauyi tun daga farfaru shi yasa ga 'yan zariruga da masu zaman zunguro zulumi sun yi shiru dan iya ci gaba da cewa kai bari in gaya maka gaskiya na ikara wannan karan kowa fa ya taka gaga gagarumin rawa saboda na ga yadda talakawa suka tsaya tsayin daka cikin natsuwa suka nuna wa duniya cewa su ma fa Allah ya yi musu wata baiwa ta yadda suka tumbuke gwamnatin da ta kwashe shekaru don dasa sabuwa shi yasa nake ta murna don dole ne wannan gwamnati ta yi da talakawa idan ko ba haka ba to za a gamu da sabuwar adawa don kasan talaka ya fiye gaggawa yanzu kowa ya kosa a fara bikin kaukawa saboda mu yanzu mun sa a ran mu babu wata makawa cewa da zaran sabuwar gwamnati ta haufa za mu ga sabuwar rayuwa na ce i dan iya duk da yake magana ka gaskiya ce amma yana da kyau ka san fa an yi wasu kurakure saboda ko banda matsalolin zaben da aka samu tun a wurin tsare-tsare wasu masu zaben da suka fita fagen kada ƙuri'arsu sun nuna bambancin yare wasu kuma suka samu kunnen yan uwansu da magoya baya suka hure yayin da su kuma wasu matasa suka dinga sare-sare masu magudin zaɓe kuma sun dinga yunkurin buga zure a wasu guraren kuma haka aka dinga zaɓe mutane na kan layi har zuwa cikin dare wannan ne ma yasa dole wasu masu uzuri su karanta a nakare shi yasa nake ganin duk da kuna murna wai ta bare to dole ne mu fara dubi ga guraren da aka tafka kuskure dan iya ce i e, to na yarda da kai amma fa kai ma dole ne ka yarda da ni don ko ko babu komai mun tsallake dukkanin tsanani musamman ma dai yadda wasu ke ta wani tunani cewa zaɓe a ƙasar mu zai yi matuƙar muni har ta kai ga wasu tattara 'yan uwansu da dukkanin ina su ina su suka gudu birni amma sai gashi an yi sa'a Allah ya kawo sauki sauƙi da salama cikin wannan sha'ani ta yadda zaben ƙasar ya ɗauki sabon launi inda ta kai ga wanda ke ta faman fafutukar adawa ya lashe zaɓe a kusan kowane fanni shi kuma wanda ke kan madafin ikon da aka kayar ya zama zakara a wannan ƙarni don kuwa da jin ya faɗi ya kira wayar wanda ya ka da shi don taya shi murna wanda wannan ne ya murƙushe dukkanin gurnani. karin magana. Cutar da kare ya tashi idan ɗan akuya ya yi ta sai yanka. Comrade Kasim Gamawa ne ya aiko mana wannan karin magana. Karin magana. Karin magana wato wani dunkule ne na 'yan kalmomi kaɗan a cikin harshe waɗanda suke isar da sako mai yawan gaske kenan karin magana hanya ce ta tattali na kalmomi yayin da mutum ke amfani da su a cikin magana kuma suna isar da sako dandanan kuma ba su fata ma mai sauraro lokaci ko mai sauraro yasa wannan yakan sa ya ji zaƙin wannan harshe kamar yadda mai ɗiban miya zai ji zaƙi in an sanya gishiri to kafin a gane sakon da ake ritarwa ya kamata mai sauraro ya gane dangantaka tsakanin kare da ɗan akuya a al'adar bahaushe dukkanin su dabbobi ne kuma ana samun nama daga gare su to amma a al'adar bahaushe wanda ya taso a cikin musulunci wato kare abin kyama ne saboda yana daga cikin naman da aka haramta shi ba wai don bai da zaki ba ko bai da galmi ba a'a saboda dai addini ya hana shi ko dan akuya addini bai hana ba kila ma karen ya fi ɗan akuyan galmi to amma addini ya hana wancan to shi yasa mai ciwon kare da mai ciwon dan akuya in duk gida ɗaya suke da bahaushe karen shi in yana cuta ba yadda sai da shi yana ci yana gani dole cutar nan ko dai ya warke ko ko ya mutu amma ba yadda za a iya yanka shi shi ko dan akuya saboda dukiya ce kuma ana cin wannan nama in ya kama wannan irin cuta to mai shi yana gudun yin hasara tunda ba zai ci murshe ba saboda haka da ya bari ya mutu ya yi asara to gane ya yanka in yanka to kin ga ya samu nama wannan sako ne wanda yake da bahaushe ya gane matsala in ta taso wadda ta san dole ana ji ana gani illar ruwa ce dole ta shiga ta fita wata ko matsalar in ta zo ana iya maganinta ko da kaka. Malam Habibu Sani Babura, Talban Babura, ƙwararren masanin al'adar Hausa, kuma malami a sashen koyar da harsunan Najeriya a Jami'ar Bayero ta Kano, kenan da fassarar wannan karin magana. Kuma daga yau shi zai taimaka mana da wannan bayani. Idan muka leƙa zauren matasa kuma, Ibrahim Abdulaziz ne ya zauna da wasu matasa, shugabannin ƙungiyar sa-ido a harkokin zaben ƙasar Najeriya. Sun duba matakin da hukumar zaben Najeriya ta ɗauka a wasu jihohin Najeriya na soke zaɓe a wasu sassa da kuma yadda za a yi a tabbatar da cewa abubuwa sun gudana cikin gaskiya da adalci a inda za a sake zaben. ta jama'a masu sauraro a cikin shirinmu na yau da gobe yau na tare da wasu shugabannin kungiyoyin matasa kuma masu sa ido a harkar zabe a Najeriya. A hannun dama na ina tare da Abdullahi Bello daga Right Monitoring Group da kuma Jibrin Muhammad Awal leader of Right Monitoring Group. To lalle a kamar da kuka ji sunayen su kungiyar ɗaya daga cikin cibe ko kuma kungiyar da ke sa ido ne a harkar zabe a Najeriya. Hukumar zaben Najeriya ta bayyana kan cewa za a sake zabe a wasu wuraren da ake takaddama misali a jiha Taraba ɗaya daga cikin jihohi uku nan wato an ma bayyana kan cewa ranar biyar ga wannan wata na Afrilu ne za a sake a barnin suma da na hannun dama na a ana ganin me ma yasa kake ganin haya kai kan cewa za a sake zabe a wasu wurare a gaskiya abubuwan da suka kai da za a sake zabe su ne gaskiya rashin gaskiyan da mutane suka nuna a bayan gari domin mun jejje bayan garin nan musamman ma a takun akwai kama a kashin bila ward akwai unit 007 da 008 wanda mutane suka zo suka sace akwatunan aka hana zaɓe aka yi ta rikici ba a yi zaɓe ba a bate ward da shubun ward gaba ɗaya ma ba a yi zaɓe ba wanda can ne ma present speaker ya fito kwata-kwata ba a yi zaɓe ba an hana mutane right ɗinsu idan ejin na wani party ya zo a ce za a buge shi za a kashe shi da sauransu kuma jami'an tsaro sun yi compromising idan ana son a yi zaɓe mai kyau a dakatar da jami'an tsaron da suke aikin tsaron nan a taraba a kawo wasu neutral body musamman birthday ward da kuma shobin ward ba a yi zaɓe ba kwata-kwata jami'an tsaro sun yi compromising in kai ma'aikacin inec ne kace za ka yi gaskiya sai a ce ba za ka fita da ranka ba a garin nan in fact har aka samu salwantar rayun mutum daya a shobin ward malam muhammad awal ka ji shi abin da ya faɗa kan cewa an yi a ringizon koro a waɗannan jihohi da makamantansu me ma ke sawa ne a yi aringizon kurin da ke jawo haka na farko a aringizon kuriyu a zaɓe kusan kowane jam'iyya a matsayinmu na 'yan kallo muna da shi statistics duk da iya kallon zaɓe da muke a wurare za ka samu kusan kowace jam'iyya ana samun hannunta a cikin aringizon kuriya amma a zaɓen da ya faru a na wannan lokaci 2015 election ya kasance arigizon kuri'a kuriya ana zargi mutane ne na wani mafi yawan lokaci wani jam'iyya guda daya su ne suke wannan arigizon kuriya domin jama'an najeriya sun fito sun jefa kuriya wanda ya fi na kowane lokaci saboda a ne za ka yi voters so particularly in ka ga gwamnatin da take kai yanzu ni ba dan ah, wani jam'iyya ba ne amma na magana ne akan abin da ya faru a ƙasa gwamnatin da take kai yanzu jama'a sun fito sun jefa koriya sun karya wannan gwamnatin so kuma su da suke kan gwamnatin nan akwai alaman cewa lalle su ba su su bar wannan kujerar ne saboda sun shekara goma sha shida suna mulki to yawancin argizo koriya nan da aka samu a wurare a iyakallon mu ana alakanta ta ne da jam'iyyar pdp observation namu da muke gani babu wani boye-boye don iya tunawa ina kallon zaɓe na tafi hanyar ukari na tsaya a tutare ward a wani yuni ake ce shi malam bahago a cikin primary school ga wani jami'in nan ya zo yana ba presiding officer kuɗi da oda ma'aikata sai na aza ko jami'in ainihin yana ba su irin kuɗin su allowance na breakfast na ci sai aka ce mai ai jami'in pdp ne so eh, talk suna tsaye a gefe suna cewa a su ma sai an ba su kuɗin ya ce ba zai ba su wadda ya san ba za su zaɓi pdp ba kuma akwai jami'in tsaro a wurin asp police asp yana tsaye na ce me kake da ba za ka yi arrestin nasu ba kuma ma'aikacin zaɓe nan wannan kofa ne to amma ana tunani ina gani cewa eh, hukumar zaɓe akwai iyana ta iyana ta kokarin ne. kuma wannan aiki na 'yan najeriya ne 'yan najeriya ne kuma suke aiki yawanci ma'aikatan da ma'aikata ne na wukin gadi wanda hukumar zaɓe ba lallai ne za su yi kontroli nasu a fili za su yi compromising to amma ayoyin gizon koriya kowane jami'a tana yi ne saboda daga cewa ta samu ta ci zaɓe inda bata da majority mutane ba za su zaɓe su ba sai su haɗa baki da ma'aikatan zaɓe da ma'aikatan tsaro a wani batu kuma kama a zaɓen gwamnonin na aka sayar rahotanni suna kan cewa an samu karancin fitowar jama'a eh, gudanar da wani zaɓe amma abin da yake ɗaura mutane kai sai sakamakon da ake samu sai tamkar an samu kashi 99 ko kuma 100 cikin 100 a fitowar nan ku kuka leka waɗannan abubuwan shin da farko jama'an sun fito ko kuma sakamakon da aka bada ya yi daidai da ganin yadda jama'a suka fito a gaskiya ma'aikatanmu mu masu sa ido a harkan zaɓe sun yi aiki all over the state kuma sun ba mu report gaskiya yanzu kamar ukari barin ba da misali an kawo ƙuri'a dubu sittin da hudu daga ukari wanda a bantaje ward kawai akwatin da ba a kai ba akwati tara ba a kai ba amma an kawo ƙuri'a dubu sittin da hudu kan yi imajin za a ce ukari ta fi jalingo yawan jama'a to mu gaskiya akwai abubuwan da muka observing a zaben nan wanda ma'aikatanmu da suka je zin sun yi reporting mana cewa ya koko kwata-kwata duk ejin na kowane party ma an kore su sun bar garin aka yi iya abin da aka ga dama aka kawo kamar misali eh, donga cikin gari ne kawai aka yi zaɓe mai kyau da muka yi bincike muka yi bincike muka samu labarin cewa an ce head of ict ɗin ma na taraba dan ukari ne dan uwan dan takarar gwamna ne so ya yi sabotaging effort na, mutane sosai sosai ya yi ta lalatar da kan rida inda ya ga kamar dan uwansa ba zai ci ba ya yi ta amfani da kan ridan ko a ki cajin kan rida din a je a samu eh, eh, batir felowa da sauransu wanda kafin zaɓe ya kamata gwamnati ta gane cewa shi dan state nan ne ta canja shi so muna fatan dai gwamnati za ta yi amfani da haka kafin zaɓen nan mutumin nan zai zama baya akan kujerar nan yanzu a waɗannan jihohi za a sake yanayin zaɓuka kuna ganin za ta canza zani in hukumar zaɓe ta ɗauki mataki domin a harkar tsaro na lokacin zaɓe ita take so a a kai mana tsaro a wuri kaza a kaza muna son jami'an tsaro da yawa kaza ba ma son jami'an tsaro da yawa sannan kuma ni a nawa tunani na kamar police commissioner na jihar Taraba nan ni a matsayina fa na observer ina gani fa baya yin aikinsa daidai saboda kama akwai halaman kamar yan sanda jami'an tsaro sun ɗauki site misali in ka zo kaman a tagwajen mopol osi mopol baya da za a ce ɗan taraba ne osi mopol sannan a kawo shi zo yana aiki a taraba kaga zai samu damuwa za a samu damuwa dole da ɗauki site na wani wuri misali an tabbatar mana cewa osi mopol nan karamar hukumar sa ɗaya da ɗan takarar gwamna na wani jam'iyya kaga kuma bai dace ba a ce shi ya zo yana aikin tsaro a nan dole zai ɗauki site ya bi wani jami'a saboda haka muna kira ga babban murya da hukumomin tsaro particularly shi IG Suleiman Abba yanzu fa an samu canjin gwamnati najeriya ta ɗauki sai duk duniya sun samu na ido sannan kuma a zaɓen nan da ake ina ji ba a tara ba ne kaɗai ba za sake za a yi shi a imo za a yi shi a abia sole ne su dauki mataki in za su tura panel ne na security dan su ne aka ce za su ci da wannan aiki za su yi favorin wani party ɗaya za a iya kawo sojoji daga wani wuri ko daga makodi ko daga 23 armor brigade a nan za a iya kawo su su da neutral don ba su saba da environment nan ba su security sun san irin wannan matsaloli za su iya tackling nasa a namu tunanin ba zan so in faɗa menene muka gani a gwajin masu jefa kuri'a ba kowa suke so wannan ba hakkinmu ba ne yanzu mu faɗa hakkinmu ne bayan an gama zaɓe za mu gaya duniya ga irin research da muka yi masu jefa kuri'a sun ce suna son kaza suna son kaza amma a yanzu nan ina gani ya kamata cewa su kai hankali nesa dukanmu nan 'yan najeriya ne duk wanda allah ya bashi sa'a duk wanda allah ya bashi sa'a a zaɓen nan sai rungumi kaddara kamar yadda ake a wasu jihohi a kira wannan a ce an yi conceding defeat amma a cikin su su sun san junan su ko a aji ne misali lokacin da muke makaranta ni na san shi wannan ina zuwa number one wancan yana zuwa number two wancan ya san fi shi saboda haka abin nan an yi shi dole ne a kai hankali ne sa su jami'an tsaro su yi aikin su yadda ya dace eh, mutanen aini su yi aikin su yadda ya dace a sa ido akwai masu yawo da kudade suna sayan ah, ah, ra'ayin mutane su ba mu jami'an tsaro particularly damuwan wannan kuma ina ji ana samu a yawanci daga gwajin raba kayan zabe da kuma an zo an zabe an zo ana collecting a unit sai ga kamar jami'an tsaro sun kewaye wuri an kori wasu har jami'an jami'in wasu jami'a wanda bai dace ba har mu ma ɗan kallo ni ma ɗan kallo a wani wuri an ce in bar wuri kaga wanda bai dace ba wanda hukumar zabe ta tantance ni ta bani kati ina da leta ina da kayan zabe a ƙarshe ina so in gaya ma a wani unit a ukari mota na yanzu haka yana na gurin gyara tok ne aka sa suka bi ni akan ni me ya kawo ni zan ina rubutu saboda ni dan kallo na rubutu kaga wanda kuma wanda bai dace ba sannan kuma a tabbata a karshen zaben nan akwai abin da muke cewa electoral offenders kullum ana barin su da ana hukunta su da za a ɗauki mataki kowa zai gyara tunaninsa saboda harkan zaɓe ta ci gaba da eh kamar yadda shi dan uwana ya faɗa a matsayin mu na masu sa ido a harkan zaɓe shawaran da zan bayar shine ya riga ya faɗi wasu daga ciki gwamnati ta zama neutral a harkan zaɓe musamman a hukumar inec jami'an tsaro su zama neutral body a je a hana talks yawo suna threatening mutane a daina gaya mutane cewa in sun fita za a harbe su za a yi kaza kaza a bar mutane su fita su jefa kuri'a ma wanda suke so wannan shine zai kawo nasara a wannan zaɓuɓɓuka da suke zuwa a gaba. To muna godiya. To jama'a kun ji yadda ta kaya tsakanin mu da waɗannan 'yan sa ido a dangane da zaɓukan da suka gudana da kuma mutum sake zaɓuka a wasu jihohi na Najeriya wato jihar Abia da Imo da kuma jihar Taraba. Ranar zaɓe na ta in zaɓe za ku yi to jama'a ku yi zaɓe adali. Haka kan waɗi kowa ya shaida shatan zamani. Ku yi zaɓen adali. To wai shin wace irin gudunmawa kwa zai iya bayarwa musamman ma a jihar Taraba domin a yi zaben lafiya a wanye lafiya? Mai amsa wannan tambaya shine mai shari kan al'amuran yau da kullum a Najeriya Ahmad Abubakar Dakta. Amma kafin ya amsa tambayar sai da ya mana bayani a matakin da hukumar wato kan matakin da hukumar zaɓe ta INEC ta ɗauka na suke zaɓe a wasu sassa. To gaskiya wato 'yan siyasa suna iyaka ƙoƙarinsu wajen kowa ya duk dabarar da zai ici zaɓe. ya ce da duk wani irin dabara da za a yi ba wata dabara da 'yan siyasa ba sa yi an fitar da card reader wato wannan ɗan karamin injin da yake duba kati don ya tantance mutane amma bayan an tantance kafa goyi a za ka je ka dangwala so da haka an fitar da hotuna da dama da bidiyon da aka ɗora a kan intanet inda muka gani garuruwa da dama a wasu garuruwan an yi a ringizan ƙuri'u an yi haka ita a hukumar INEC tana iyakar ƙoƙarinta wajen rage irin wannan rudani da ake kawowa a bangaren siyasa. So da haka kamar a taraba lallai akwai matsaloli da suka faru a local government da yawa. Kuma yadda ita hukumar INEC ta yi ta ce an ɗaga zaben nan zuwa ashirin da biyar ga wata a wasu guraren a zo a sake yi abu ne mai kyau saboda a bawa mutane dama lallai su zo su zaɓa abin da ransu yake so mutane su ga abin da suke so shi aka zaɓen musu ba wai kawai a zo a ɗora musu wanda ba sa so ba so da haka ni a gani na gaskiya wannan tsari da hukumar anak ta yi tana iyakar ƙoƙarinta illa dai mai kira ga mutane ranar da aka ce za a sake zuwa a yi wannan zaben a fito ga baki ɗaya a zo a daddangulawa dan takarar da ake gani shine mafi cancanta a zaɓa kamar yadda ita hukumar ana take ah, sanarwa a kafafen yada labarai akwai wasu gurare da za a sake yin zaɓe ba wai duka ba ƙuri'u zuwa yanzu hukumar ana tabbatar kowane ɗan takara an fitar da yawan ƙuri'un da ya samu so da aka iya wasu ɗan local government local government ne wasu wajaje ne kaɗan za a sake yi a iya nan za a sake yin zaɓen so muna fata dai mutane su fito lami lafiya kamar yadda aka yi zaɓe na Najeriya ga baki ɗaya ƙuri'u suka nuna ɗan takarar da ake so to wannan karan ma mutanen taraba ya kamata su fito kwansu da kwarkwatar su lafiya abin layi lafiya a tantance mutum lafiya a zaɓe lafiya domin a fitar da shugabanni wanda mutane suke so kuma shugabanni masu adalci wanda ake ganin sun dace ita hukumar anabe ta riga ta yi namijin kokari wajen fitar da wannan inji mai tantance mutane din wanda shi za ka je ka sa katinka ya tantance cewa kai ne a wanda zai yi zaɓe na gaskiya so da haka lallai a kawo jami'an hukumar nan su ƙari da yawa ta yadda an zo tantancewar ba za a ɗau lokaci ba dan ƙara yawan jami'an da suke lura da aikin sannan mutane idan an tantance su lokacin zaben nan a guji shiga rudanin siyasa a guji haɗa siyasa da addini a guji haɗa siyasa da addini dan lallai in dai ana haɗa siyasa da addini to gaskiya ba za ta haifi ɗa mai ido ba musamman irin jihohin da suke da musulmai da kirista da yawa kamar irin su jihohin taraba a guji haɗa siyasa da addini a tsaya a zaɓi mutum domin cancantarsa ba wai domin wani bangaranci na addini ko kuma na kabilanci ba saboda haka ina ba mutanen taraba shawara lallai ku fito ku, da kwarkwatar ku amma lani lafiya ku yi layi a ba a tantance ku a zaɓi shugaban da ake ganin zai yi adalci ba shugaban da ake ganin an zaɓe shi domin an tirsasa daga wani waje ba ina fatan Allah isa a gama zaɓen nan lafiya kamar yadda ake na shugaban ƙasa lafiya aka gama lafiya a Najeriya ƙasar mu ta zama cikin lafiya. Yanzu ga Halima Abdullahi da Hilan da Hedahi. Ah, wannan madafi nawa na tanadi zan yi muku miyar gyada ne. To da farkon fari dai uwar gida za ki fara tanadar gyadaki da 'yan kayan miya dangin su tumatir, albasa, tattasai da ɗan attaruhu. Sannan kuma uwar gida za ki tanadi ɗan mai haka kaɗan kuma za ki tanadi kayan ƙamshi da sauran su sinadari mai saka ɗanɗano a girki to da farko ita wannan gyaɗa taki za ki ɓare ta idan kika ɓare ta sai ki gyara ta ki fidda mai datti ki ajiye mai kyau a wuri guda sannan ki daki idan kuma kika tashi daka gyaɗan nan taki zaki iya haɗa ta da su ta su kanumfari su masura da sauransu ki dake ta ta daku sai ki aje ta gefe guda kuma sai ki yayyanka kayan miyar ki a so tari wasu lokacin abinda mutane ba su fahimta ba yayyanka kayan miya ko kuma jajjaga su yayin da za a yi girki sun fi kanshi kuma sun fi daɗi akan kamar kaɗa to wannan karan kamata yi a miyar gyaɗaki ki yi ƙoƙari ki ɗan yayyanka kayan miyan nan idan kika yayyanka su sai ki ɗan zuba su da ɗan man in kina buƙata ko man gyaɗa ko kuma man ja wanda dai kike so da farko idan kika saka naman ki a tukunya da wannan man sai ki ɗan soya naman haka a ɗanyensa idan ya ɗan soyu to sai kuma ki kawo kayan miyan nan da kika yayyanka sai ki zuba a kai idan kika zuba kayan miyan nan sai ki kawo sinadarai masu sa kamshi a girki su kayan kanshinki da su magi da gishiri su ma ki zuba a ciki idan kika zuba sai ki jujjuya ki bashi ya dan da ya soyi ya soyi ya soyi haka dai kar ki bashi ya soyi ya kone yanda sinadaran ciki za su fita din to wannan idan kika gama sai kuma ki kawo gyaɗa ki sai ki zuba ta a ciki sai ki dan ƙara ruwa yanda gyaɗar za ta yi taushi ta dan dahu ita ma gyaɗan nan uwar gida kar ki bari irin ta dahu sosai din nan idan dai ta dan dahu yanda sinadaran jikinta suna nan sai kuma ki kawo dan alayyahun ki ki zuba idan uwar gida na bukata ma za ta iya yin amfani da yakuwa sai dai kuma an san dahuwar yakuwa da alayyahu ba iri ɗaya bane ba ita yakuwa za ki iya zuba ta tare da kayan miya da idan suka tafasa sai ki kawo alayyahu ki zuba idan yayi dan mintuna ya dahu kenan a nan ma uwar gida za a iya ci da funkaso ko gwarasa ko tuwon shinkafa ko sinasir da sauransu kuma da yanzu kuma ga amsoshin tambayarmu kan matakin da INEC ta ɗauka na soke zaɓe a wasu sassan Najeriya. ba komai ya kawo haka ba kawai ba sa son a ce suna ƙarƙashin mace ne sako daga abubakar muhammad shi kuwa su da cewa ya muna goyon bayan adalci to abin da zan ce akan wannan shawara da hukumar zaben najeriya ta yanke akan batun zaben jihar taraba duk da yake muna yi wa hajiya aisha jimai alhassan kallon wadda ta lashe zaben mataki ya yi daidai muddin hakan shine zai sa a samu zaman lafiya a jihar da ƙasar baki ɗaya. saƙo daga Yusuf Fofana ta dubta latsa. Matakin sake zaɓe a wasu sassan jihar yana da kyau domin kuwa zai taimaka wajen gamsar da 'yan ƙasar kan sakamakon ƙarshe na zaɓen wannan shine sakon Mudassir Muhammad ta fawa ɓalewa. Shiku Al-Mustapha Abubakar As-Sadiq ya ce, Muna nan muna jiran a maimaita zaɓen a guraren da abin ya shafa domin samun cikakkun alkalaman da ya kamata su yi zaɓe sun kaɗa ƙuri'arsu. Shi ko Sha'ibu Yusuf cewa yi wannan shine daidai domin sakamakon ya saba wa dokokin da aka shimfiɗa na INEC ne. Shawara ta nan ita ce abu abin da doka ta tanadar kurum a zauna lafiya. Sakon Sadiq Hamidu Sakka ya ce, Wannan ya nuna cewa shugabanninmu ba sa son mata su riƙe mukami kowane iri ne. sai saƙon Adamu dangi Aliyu wanda ya ce hukumar zaɓe hukuma ce mai aiki akan doka saboda na san daga zaben da ta yi abu ne da ta yi akan doka sai mu haƙura mu jira Shawara ita ce a samu wata ranar a sanya domin canza wani zaben. Haba hukumar INEC, ana banki sallah zaki kasa awwala? Sako daga Mubarak Aliyu Kano. To da ƙarshe sai sakon Muhammad Ahmad Idris wanda ya ce to a ra'ayina wannan mataki da hukumar zaɓe da INEC ta ɗauka ya yi daidai domin akwai guraren da aka samu matsala yayin kaɗa ƙuri'a. Idan an sake zaɓe a wuraren da aka ce an samu matsala sai a bayyana wanda ya yi nasara. kirana ga matasan jihar taraba kada su yadda wani ɗan siyasa ya yi amfani da su wajen kawo hatsaniya a jihar su ku zauna lafiya da junan ku don tabbatar da zaman lafiya a faɗin jihar ku ta taraba da ma najeriya baki ɗaya To, Madan Jamila da monsieur Mahmud laihin daɗi karewa. <laughs> Mun kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau da gobe, amma Jamila na san ba za ki rasa tambaya ba mece ce tambayar mu ta yau kasancewa goben Allah ya kai mu akan kiwon lafiya ne kuma satin da ya wuce mun fara tattaunawa game da cututtukan da suka shafi matasa a nahiyar afirka a nahiyar afirka mm. to ɗaya daga cikin cututtukan nan dai masu saurare sun ba mu amsa ita ce cututtukan da suke da matasa suke samu kuma ma'aurata ma suke samu suke ɗauka ta hanyar jima'i to muna son mu san cewa menene asalin cututtukan da ake ɗauka ta hanyar jima'i. To masu saurare kun ji tambayar Jamila mu kuma muna jiran amsoshinku ta Facebook da WhatsApp da email. To sai kun turo. Baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan da fatan kun ji daɗin shi kuma kun anhwana da darussan da ke ciki. Sai gobe Alhamis da izinin Allah mu sake dawo muku da wani shirin yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fage. Da Mahmud Lalo. da wanda ya haɗa mana sauti ya jagoranci shirin kuma ya bada umarni ta tafarra girma ta tafarra da injiniyan mu Mr. Keith Holmes ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ya muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata sai gobuwar haka da izinin Allah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.